وكل ضلالة في wa إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة wa وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar lissafin nasara yan misha yau muna goma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratun zumar na'am ana raba ko za ka tuna mana inda muka tashi أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله بدر كثر كيتي أفمن شرح الله صدره للإسلام يزوى النار وأن الله يرى في wa دومين domin مسلمين fa huwa nuwar bihi ya zama yana kan shirya kan haske daga wajen ubangiji sa yanzu irin wannan zai yi daidai da wanda zuciyarsa ta bushe ta ƙiƙashe ba za su taɓa zama daidai ba wato kamar tambaya ake amma ba an san tambayan ake nema ba domin an san tambayar a fili yake wanda Allah madaukakin sarki ya yi ta kirjinsa domin musulunci ya samu gindin zama kuma yana kan haske daga yau ubangijinsa babu shakka irin wanda mutum ba daidai yake da mai ƙasassan zuciya ba me ake nufi da yawata kirji za ka ce a mamman shari'a Allah sadar lil islam Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce ai abin da ake nufi a nan gudun shi ne wasu Allah sadara gudun Islam shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinsa domin musulunci ya samu gindin zama ya samu shiga a cikin kirjin wanda ya sa musulunci ya shiga zuciyarsa ya kuma zauna a zuciyarsa wasu malamai suka ce a abin da ake nufi a nan shine ai wasu allahu sarrafa lil islam Allah ya yarwata zuciyarsa wa musulunci ta yadda yake jin daɗin musulunci kuma ya samu natsuwa da musulunci kenan idan muka ɗauki magana Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yalwata wa mutumin ƙirjinsa kamin ya shigo musulunci ne a sanadiyar yalwata masa kirjin da aka yi ne ya sa ya karɓi musulunci har musulunci ya shigo cikin zuciyarsa su kuma malamai ba su da fasara ta biyu bayan ya shiga musulunci ne Allah ya yalwata masa ƙirjinsa. sai ya ji ya ƙara natsuwa da musulunci ya ƙara gamsuwa da musulunci ya gamsu babu wani addinin da ya kamata a bauta wa Allah da shi sai wani addini sai addinin musulunci ko ba wani a ciki lalle wanda Allah ya yi wa haka an masa babban ni'ima an masa babban baiwa wannan ne bambancin wanda zuciyarsa take kekashe za ka ga ko da yanayin musuluncin za ka ga yanayin musuluncin ne kamar tilasta shi aka yi bejin ɗanɗano da tes na addinin musulunci bejin ya samu da kowa ya gamsu irin wanda za ka gan shi musulmi musulmi arna arna haka yana da makafa da an ce kafarai za su shiga wuce ce wani tabbas kuke da shi abin duka larabe ne cikin duhu to wanda ya ɗauka cewa addini da yake da musulunci larabe ke a cikin duhu babu shakka wani yana cikin musulma. mu ba lalube muke a cikin duhu ba wannan addini na musulunci shi kadai ne hanyar shari'a ba wata hanya da za a bi a shiga aljanna sai ta hanyar wannan musulunci da muke yi duk wanda ya tunanin akwai wata hanya da za a bi yanzu a shiga aljanna ba ta wannan musuluncin ba to kwakwalwarsa ta gaya masa ƙarya kuma sai ya yi dama a ranar tashin alkiyama Allah ya gafarta mana amin Allah raba idan baka manta ba cikin suratul an'am akwai wata aya da ta yi kama da wannan فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله مدوكي sarki ce fa bai yuridu Allah an yahdiyahu wanda Allah yake son shiryar da shi ashe shirya tsada da ita sai Allah ya so ka ta kamin ka same ta Allah ka shirya da mu amin to fa an duk wanda Allah yake son shirye da shi ya shirha sadrahu lil islam sai Allah ya bude ƙirjinsa yadda musulunci zai samu gindin zama a cikin ƙirjin nashi na'am kaga wanda ayar ta faɗa mana abinda wanda ayar ta cikin sautin zuba take gaya mana Allah ya ce wa man yuridu an yudillahu wanda kuma Allah ya rufe zai batar da shi ya ji an sanar da hoton yi sai Allah ya sanya ƙirjinsa a tsoke harzan sannan ƙirjinsa na cikin ƙunci, ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce yana hauhawa zuwa sama ne da wannan ne malamai suka gano binciken da bature ya yi ya gano cewa nan ƙasa inda muke rayuwa nan ne ake samun oxygen wanda mutane suke shaƙa su rayu shi yasa Allah ya ajiye mu a wurin kana ƙara yin sama wannan oxygen yana raguwa akwai inda za ka je ke sama sosai wannan oxygen din zai ƙare shi yasa masu zuwa duniyar wata za ku ga sun rataye wasu manya-manyan bututu a bayansu oxygen ɗin da suke tattalin sa tun daga nan duniya suka tafi da shi domin sun san in an je can babu balle a shaƙa idan ka nemi oxygen ka rasa kuma mai zai faru ƙirjinka zai tsuke kunci da haka har ka mutu to sai Allah ya ce wanda Allah ya tashi batar da shi sai Allah ya sa kirjinsa a tsoke ya kunci kai ka ce yana hauhawa ne zuwa sama ilimin da bature bai gano shi ba sai bayan da addinin musulunci ya magana akan ilimin sama da shekara dubu sannan ilimin bature ya iso wurin ƙur'ani ya riga ya wuce wurin tun da dadewa Allah ka gafarta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai kan wannan aya sai wata magana sai ce inna nura iza da khalafi sadarin fasa duk lokacin da hasken imani ya shiga cikin kirji sai kirjin ya wudu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nura iza da khala fi sadarin fasa duk lokacin da hasken imani ya shiga cikin kirji to kirjin zai bude faman yuridillahu an yi yahdiyahu yashra sadrahu lil islam A afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ah. faqila lahu ya rasulullah sai sabbi suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hal lidhalika alamatun turaf akwai wata alama da zamu gane cewa wannan mutum ejinsa ya budu abin nan musulunci ya shiga ciki ya samu gindin zama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai akwai alamu guda uku da su ake ganewa cewa islam ya samu gindin zama a kirjinka akwai alamu guda uku da za ka ganewa islam ya samu zama a kirjinki ko bai samu zama a kirjinki ba har yanzu da sauran gida a kaba ko kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah ya gafarta mana alama ta farko in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a tajafi an da gurur alama ta biyu yace wal idabatu ila darul khulud alama ta uku yace wal istidad lil maut qabla nuzul al maut waɗannan su ne alamomi guda uku da ake ganewa da su abu na farko shi ne a tajafi an daril guru za ki ji zuciyarki ta ƙaura ta kwashe nata nata ta yi hijira ta bar sha'awar ƙyale-ƙyale na duniya kowane lokaci idan kin yi zuciyarki kullum tana maƙale da ƙyale-ƙyale na duniya na'am laifi ne ya sami ƙyale-ƙyale na duniya ba laifi ba ne abu ne mai kyau matukar na samu ta halal to amma me ake bukata shine addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi ke addu'a annabi yana cewa Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina ya Allah ka sa duniya a hannunmu eh duniya ka danka ta a hannunmu mu zama akwai duniya a hannunmu amma ya Allah ya nafi alhafi gudubina ya Allah kada ka sa duniya a cikin zuciyarmu wanda duniyar ba hannunsa kawai take ba ta shiga zuciyarsa ta yi kaka gida za ka ga ƙaunarsa da kuɗi ya wuce hankali ya wuce misali zai iya fashi da makami bai ya samu kuɗi zai iya kidnapping bai ya samu duniya zai iya bokanci don ya samu duniya zai iya sata kudin talakawa don ya samu duniya da za ce mutum daya ya saci tiriliyan tiriliyan wanda aka ta hauka ciki kusan da tiriliyan idan ka sa one kai ta rubuta zero sai ka rubuta zero goma sha biyu lokacin da aka samu tiriliyar ɗaya naira dubu sau dubu shi ne miliyan ɗaya miliyan miliyan sau dubu shi ne biliyan ɗaya biliyan biliyan sau dubu shi ne tiriliyar ɗaya wanda mutum guda ɗaya ne ya sace akwai wanda ya cikin tiliyan hudu da rabi a nan Najeriya ba ba shi kuma ya sata ba wai abin da aka ce an karbo kudin da ya sace shi kadai ya fi kudin Najeriya duka mutum daya ina zai kai su me zai da su wani abin ban tausayi mata kun fi dama dama ba ku cika sata kudin gwamnati sosai ba ban ce ba kwasa sata ba ba ban ce ba ku sata ba kuma a cikin ku akwai masu manyan masu manyan jaka irin yan jaka nan da kuke ratirawa amma ne kun fi dama dama kun fi sauki sauki me ya jawo haka mace tana da tsoro wannan tsoron da take da shi a ranta ya sa wata satar ma ba za ta iya ba haka ne ba za ta iya ba an samu wadanda ita sa bushe ke katakau waɗanda suke birsisi sun yi buga satar da namiji ba sai da rika kafar wato kami ya sata yin wannan amma ba su da yawa ba su da ne yawa in ka yi kamfiyar da su da satar da maza suke a najeriya kar ku yadda duniya ta shiga zuciyarku kullum misali kiya za ki samu duniya yanzu da shaitan zai dora ki akan keken bera sai da Allah karke da wannan ki zama mai tuna Allah mai tuna lahira wannan ne nesa in kin samu duniyar ba ki iya taimakon addini akwai mata a Afirka waɗanda sun yi ‘yan kasuwa ne sun yi kasuwanci Allah ya ba su arziki wani abin ban sha'awa sun yi wa addini hidima ko suna yi wa addini hidima kwanaki can mun zo mun yi lancin littafi na matar wakilin adamawa Allah ya mata rasuwa Allah ya gafarta mata ta rubuta littafi akan ta yi tun tana da rai kamin ta su. amma sai bayan da sauta aka laice littafin abin da zai ba ku sha'awa da aka zo ana karanta profile nata masallatai da makarantu da ta gina da ɗaukar nauyin da'awa da ta yi ko namiji wannan sai mu ce sha Allah tabarakallah ana zama tare da kai muka ci mace ce akwai da yake sati biyu ko kuwa an yi da nasarawa igor inda wata baiwar Allah Haji, Aisha ta gina masallacin Juma'a muka je aka bude masallacin manyan sarakuna irin su sarkin lafiya irin su an doma na doma irin su are ugon eh? manya manya sarakuna duka sun halarci taron ka ta fara masallacin juma'a ne bene saba da ƙasa wurin alwala ta shiga gaban ɗakunan sai ka ce a saudiya sama da ƙasa an sa kafet na ban mamaki kai da ka ga masallacin ka san ba karo karuwa ke masallacin ba ina magana da mijinta alhaji siya ku magajin garin nasarawa magajin garin nasarawa yau ya ce wallahi ƙwandala ban ba ta gudunmuwa ba ɗan kasuwa ce da kuɗin da ta gina masallacin ya ce iya abin da na yi bayan ta gina masallacin ni kuma na ce limaman masallacin da ladadan masallacin da masu yi masallacin hidima na ɗauki nauyin zan sanya musu albashi har zuwa iya rayuwata zan taimaka in biya su albashi amma ita ta gina muna da irin su hajiya inda mata bari ga yasin da suke. sai ta je tsakiyar birnin kano gidansu na gado da wanda ke kewaye da wurin ta sa aka rushe ta saya ta rushe aka gina ka ta fara masallaci a matsayin ta ne a matsayin ta na muna da irin su suna nan a Najeriya muna da irin su a waje akwai ta nuna Allah matar da fice sale mun yi wa'azi a Benin Republic a wani gari da ake ce ko. Afirka duka an zo maluma daga ko'ina muna tare da alama da sauran maluma wannan bai wala ita kadai ta ce duk taron da aka yi abincin da za a ci a taron har a gama taron ba taron kwana ɗaya ba ma'ana ba taron lokaci ɗaya ba za a yi ne a wa'azi a kwana sai washe gari za a tafi ita kadai ta ɗauki nauyin abincin taron gaba ɗaya ban san mutum dubu nawa ne a taron ba ɗan kasuwa ce tana kasuwanci ta samu kuɗi kuma ta gane cewa hidima wa addini da da'awa abin da ya kamata ta yi ne akwai wata mata a libreville a ƙasar gabon shugaba ya tura mata waga muka je sai da muka sati guda kwana bakwai a libreville ana wa'azi sai da muka kafa ƙungiya ta ahalin sunna tawaga ce ta mariwa muka je amma wannan bayar Allah ta ce abincin da za a ci na tawagan maruwan nan da masaukansu da tarukan da za a yi har a gama ita kai ta ke nauyi ɗar kasuwa ce ina can sai wata mata ana ce mata hajiya madina ita kuma yar ƙasar kamar ce amma tana zaune a amerika sai ta kira da a waya daga amerika ta ce malam na irin taron da kuka zo kuka yi a nan abin da a gabon ina so a je a mana irin wannan taro na da'awa a ƙasar kamaru mahaifata da tiket-tiket na maluma da hotel-hotel nasu da abinci da duk abin da ake bukata ni kadai na ɗauka ko kwana nawa za ku yi har a gama ita ma mace ce 'yar kasuwa eh? tana business ta samu kuɗi take taimakon addini wanda ta je rayuwa addini irin wannan hidima to duniyar a hannunsa take ba ina ba ba a zuciyarsa take ba wacce duniya a ta take kullum tunanin da za ta ƙara tarawa ba ta iya tunanin bari ɗauki wani abu in tura wa ubangiji a ajiye sai na shiga kabarin in samu bari ɗauki wani abu in tura wa ubangiji a ajiye ranar tashin alƙiyama in samu tunanin ta ne cikin wannan tunanin ta bare ƙara tarawa har yanzu ban kamo wance ba har yanzu wancan na sa gulagulan miliyan kaza ni ban fara sa wannan ba wancan mota iri kaza take shiga ni har yanzu ban shiga wannan motar ba wancan ba ta rike wayar kasa da miliyan ɗaya ni kuma har yanzu kaza kaza wancan ba ta kaza nan tunaninta zai ƙare nan za ta tambaye har a da ta cikin kabari ba mu da ta tana shiga kabari ko abin da kabari na suwaye na masu gado hmm. Allah ya sa ba ki mutu an danna ki kabari mijin kin an ba shi su soyayya amarya da kuɗi ke da kanki ke tara kudin amarya Allah ka gafarta mana amin to alamar da ke nuna imani ya shiga cikin zuciya shine a ga wannan kyalekyale na duniya bai dauke maka hankali ba idan ya samu ma ajmalu dinu duniya idan sama Mai ke da daɗi kamar a ce Allah ya baka duniya ya baka addini Wata abu da mai daɗi kwarai da gaske idan bai samu ba dama ba abin da aka zo nema ba kenan an zo a nemi lahira ne Allah ya gafarta mana alama ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal idabatu ila daril qulub ila daril qulub idan hasken imani shiga gaske zuciyarka za a ga ka mai da hankalinka kullum zuwa gidan dawama gidan lahira kullum hankalinka kana takatsantsan duk abin da Allah zai so kana kokari ka bari saboda ka yadda akwai lahira duk inda aikin alkhairi yake kana kokari ka yi don ka san akwai lahira in an kira sallah duk abin da kake za ka gura kai sallah saboda ka san akwai akwai lahira za ki sadaka kin san akwai lahira za ki azumi na farilla da dafila saboda kin san akwai lahira za ki tashi da daddare ki kiyamul layli kin san akwai lahira yanzu akwai wace hatta cikin ramadan din nan ramadan din bada ke ciki ba ta yi kiyamul layli ba ko shafa iya wuturi ba ta yi yanzu Allah wannan ta san lokacin da ake neman lahira ita kadai ta ce azumi ta jera fara abinci wajen kwano bakwai ita kadai ga koko ga kosai ga alale ga doya ga dankali ga kato da lage ga kudu ga bin kawo ga dodo duk ita kadai ga tuwa sama bita ga kaunar roma ya zan guda hudu bisa gida ga wata rijiyar roma kuma cola ta ɗaibi girki ta sha ruwa ta sha ruwa sai ta ce kwaɗo daga nan ba ta da sauran amfani in an yi magana ce to mun dai samu mun kai to ki kokari da kika kai amma yanzu mausul ne sizin ne neman aljanna don ne ba za ki tsaya a neman aljanna tare da ke ba ki tsaya a neman aljanna tare da ke shi ne wal inabatu ila daril khulud alama ta uku shine wal istidari lil maut qabla nuzul al maut wanda hasken imani shi cikin zuciyar shi zaka ga kullum yana yi mutuwa ta bika kamin mutuwa ta sauka ya rike je an baki labarin wacce ta mutu eh wani ya mutu ko yanzu da na tasiri da gida kamin na iso nan ina magana da dan wa wa sai dai ban labarin da surori ba Allah yadda kika ji ana ki labarin wa da ya mutu wanda ta mutu wa da ya mutu wanda ta mutu kar ki dauka haka za ki yi akwai ranar da mutuwa za ta iso kanki ranar kuma ke ce za a bada labarin ki mutu ba ke za ki bada labari ba za a bada labari kin mutu kira tuna wannan lokacin yadda ke ga ana wanke gawa akwai wanda ke za a zuwa ana wankewa ki shirya wa lokacin yadda ke ga ana ɗaukan gawa ana cewa makabarta a bukara akwai lokacin da ke za a ɗora a kan bukara na ɗauka a kaina makabarta masu tura kabari ne riga sun gama aikin su a ajiye ki a gefen kabari ana share kabari kabari ya ce ba kowa barka da zuwa amma kin san inda aka kawo ki ba shi kuɗa fa kin zo da shi kuɗan ki ba kuɗo kin zo da kuɗo ba abinci a nan kin zo da abinci ba ruwan sha kin zo da daki ba iska shaƙa kin zo da wasu za ki shaƙa nan ba gidan duhu ne kin zo da fitina akwai tsufofi fa gidan da su za su cinye kwakwalwar wani shi kike musu leƙon fitina babu komai a ciki duk bala'in da kike gani da kayan biyu yanzu kina tuna wannan lokacin ko kuma kina da kai ji hajiya babban ko da ba da mutuwa ba a yi kusa da ke da zuwa fara magana a ce to wata rana ka mun mutu duka mun shiga kabari da ce ke sauraron karatu ban sa rashin hankali ni ba yi wani kadin kusa da ni mutane na zaune lafiya ke kawo su maganar mutuwa a cikin wani zama lafiya har ke mutu wallahi ko kin ki ko kin zo sai ki mutu kuma kabari za a danna ki in baki sai da kabari yake rai ko gari ki je kabar za ki garo da kabari yake Allah ka gafarta mana to shi ne Allah bai kusa ke ce a faman sharaha Allah sadrahu lil islam wa huwa ala nuri min rabbih sai Allah ce fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah dole na azaba ya tabbata ga waɗannan da zuciyarsu ta ƙeƙashe daga ambaton Allah zuciyarsu ta ƙeƙashe ta bushe da wannan ne muka gano da aka ce yanzu wannan wanda Allah ya laifi kirjinsa yake kan haske daga wajen ubangijinsa zai yi daidai da wa da wanda zuciyarsa ta bushe ta kashe yadda muka muka gano wannan ƙari kenan saboda ake fawailun lil qasiyati mai zikirin da me ake nufi da fawailun lil qasiyati mai zikirin da, malamai sun fassara guda biyu fassara ta farko shi ne wanda zuciyarsa ta bushe bai ambatan Allah bai ambatan Allah wanda zuciyarsa ta gama kashewa to ba zai yi ambatan Allah ba za ki ga zikirin safe bai da rabuwa ciki balle zikirin yamma idan zuciyarki ta bushe ta kashe ko ba ɗaki za ki shiga sai ba kin shiga ke kin da za ki tuna da ke addu'a shigowa ba ba za ki yi ambatan Allah ba in tuwo za ki si sai ki noma goma sha bakwai ki tuna da ke bismillah ba zuciyar ta riga ta ke gashe ta bushe in riga za ki saka sai kin gama saka ki suna biki ambaton Allah ba zuciyar ki za ta bushe da baki ambaton Allah lallai ko musiba ta tabbata ga wanda ya samu kansa cikin wannan yanayi fassara ta biyu fa wai dole ya kasa ta qulubuhum zikirin zikrillah akwai waɗanda da an ambaci Allah sai su ji ransa ya ɓaci saboda zuciyarsa ta bushe ta kashi ba su ma so su ji ambata Allah ba wai su ambaci Allah ba a a ambaci Allah ba ba sa so ko kabara ta sai su je lafiya وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله يقول إذا ذكر الله وحده إذا أكعبت الله شيء كذلك إيش qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zakatan waɗannan da ba su yi ba da lahira ba sai ga hankali ya tashi rai ya baci zuciya ta yi kunci ba ku da an bisa Allah saboda zuciyar ta riga ta bushe ta ƙi kashi zuciya ita makance wai wani ido bai fa'ida ba Allah ka tsare maka tsare mana imani ne fa wani qasiyatu ko. min zikirillah sai Allah ya ce ulaika fi dalalin mubin lalle waɗannan suna cikin mata bayyananne Allah ka tsare mu daga fata a cikin mata fata bayyananne sai Allah ya ce ga gaba da rama الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر إذا كنت بقى mun karanta aya allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu to Allahu nazzara ahsan al-hadith Allah shine wanda ya saukar da magana mafi kyau wanda duk duniya ba magana mai kyanta wace ce magana mafi kyau alqur'ani mai girma shine Allahu nazzara ahsan al-hadith ba wata magana a duniyar da kike magana Allah a yanzu da ba ƙur'ani ba alaƙa gaba yana gaya mun zai sa kasar kuɗi buwa yana karanta alƙur'ani mai girma wani matashi ya rinka rusa kuka kamar duniya za ta tashi ba shi kaɗai ba ƙur'ani ne za a zuwa ana karantawa ka fashe da kuka ba kuka da aka ne abin ban mamaki ba inda ka sa abin da aka faɗa to ba ka san me aka faɗa ba wani littafi da ka taɓa gani ba a san me ake faɗa ba amma kuma a karanta shi mutum ya fashe da kuka ka faɗa wa wani dauka ne za a ɗauko saboda daɗin labarin a zuwa ana karantawa ka fashe da kuka sai alƙur'ani mai girma saboda shi ƙur'ani mai girma ko duba shi daban ne idan magana aka yi a الحديث إذن idan labarin aka baya labarin aka bayar a نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Allah ya ce har da qussu alayka mu ne muke karanta maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasasi wato kissa mafi kyau labari mafi kyau duk labarin da za a bar a duniya bai kai labarin da alkur'ani bai girma bayar ba a tarihin duniya ba taɓa ba da labari mai taɓa zuciya mai shiga zuciya mai kunshi da darussa daban-daban masu amfani ga ɗan adam tun da farkon duniya har duniya ta tashi ba taɓa ba da irin wannan labarin kamar labarin da Allah ya bayar na annabi Yusuf da ƴan uwansa a cikin suratu Yusuf ba shi yasa a wannan labarin da Allah ya kira Qur'ani da ahsan al-qasas mafi kyan kissa mafi kyan labari labarin da uba zai koyi darasi ba zai koyi darasi uwa za ta koyi darasi yayi za su koyi darasi ne za su koyi darasi mai gida zai koyi darasi yaron gida zai koyi darasi mai mulki ya koyi darasi wanda ake mulka ya koyi darasi miji ya koyi darasi mata ta koyi darasi wanda ke yawo cikin gari ya koyi darasi ɗan gidan kukuku ya koyi darasi ana wadata a koyi darasi an shiga yunwa a koyi darasi kai babu wani kudu na rayuwar adam da ba a fara darasi a cikin isa annabi yusuf ba da wata adam a duniya zai shi da labari labari ya kunshi wani darussa babu shi duk duniya babu shi sai sai Allah mu dauke sarki shi yasa Qur'ani ya zama idan an yi bayani ya zama a hasarar hadis in an kawo labari kuma a hasarar kasas idan aka yi magana kuma duk duniya ma magana ta gaskiya kamar ta zuwa cikin al'kur'ani. Allah ya ce wa man asdaqu wa man ahsanu min Allahi haditha Allah ya ce wa man ahsanu min Allahi haditha wa yafi Allah kyautatawa wajen zabbar labari babu shi duk duniya duk abin da Qur'ani zai baka zai baka wanda fi kowanne kyau shi yasa Allah ya kawo ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul Isra'il ɗaya a cikin suratul Kahfi domin su nuna maka yadda alƙur'ani mai girma yake ana gama karanto mana farkon suratul Kahfi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كل يفرد من القرآن مجيب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يوا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كنت جاي يحرقون على ربنا كرة سهر إني إسوء إن القرآن يكون أكبر أخيسي نعم ده تأثير سهر da yadda yake iya canza ɗan adam da yadda mutanen kwarai ke mu'amala da shi da yadda mutanen banza ke mu'amala da shi to amma da cikin sotu isra'il sai ce inna hadal qur'ana ya hadi inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لا تشير يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نعم نوكما ويبشر ويبشر شكوما يبشر با نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات شكوما أن لهم أجرا كبيرا القرآن يقول Allah ya ce inna hadal qur'an lalle wannan qur'ani ya hadini da fi aqwa duk abin da zai shirye da kai zuwa gare shi zai saba maka wanda yake shine mafi fifi wanda yake shine mafi inganci shine mafi tsayuwa in tattalin arziki kake so ka koya ka karanta na qur'ani ya fito wanda daidai shine aqwa idan kana so ka karanta zamantakewa da aure je qur'ani zai baka aqwa kasuwanci je qur'ani zai baka aqwa shugabanci je qur'ani zai baka aqwa zubuta je ka qur'ani zai baka aqwa ya matashi ya kamata ya gudanar da rayuwarsa je ka qur'ani zai baka ne aqwa duk abin da kake nema ya hadi inna hadha qur'ana ya hadi lillati hiya aqwa na'am kalma ce guda daya ba ta gama rayuwar dan adam gaba ɗayanta lalle wannan littafi ya cancanci a kira shi a hasanul hadis Allah ya ce Allahu nazzala a hasanul hadis sai Allah ya ce kitaban wani irin littafi ne shi wannan alƙur'ani mutashabihan wanda sashe suna kama da sashe. me aka yi da sashe suna gaba da sashe. a wajen karatun nasa za ka ga sashen sai ya kama da sashe. shi yasa in kana karanta suratul baqara sai ka samu kisarwa annabi Musa eh? in ka zo arabi sai ka samu kisarwa annabi Musa in ka zo hudu sai ka samu a annabi musa in ka zo daha sai ka samu a annabi musa in ka zo kasasi sai ka samu a annabi haka za ka ta haduwa da ita har ka iso suratul nazi'ati sai ka haɗu da kissar annabi musa ko ba ka wasu tauro roda in kana da suratul bakara sai ka samu kissar annabi adam idan ka kammala ka zo suratul arabi sai ka samu kissarwa annabi adam tun ali imran da zaka samu an ƙara ambaton annabi adam in ka zo a sai ka samu kisar annabi adam haka zaka yi ta haduwa da ita shi ta sashen sai yana kama da sashi haka wajen fassara sashi sai na kama da sashi gefen sai yana gazgata nan nan yana gazgata nan ba inda zaka samu wani bangare ya kare ta wani bangare idan ka wani bangare ya kare ta wani bangare ba qur'ani bai kare ta juna ba kai ne ka gane me ake nufi ba abin da kake da bukata matsala daga kwakwalwarka ne kana bukatar ka je ka samu malami malami ya maka me ya maka bayani a wani maka matsala amma ba cin karo da juna ba ne Allah mun gode maka da kama ba wannan littafi sannan Allah ya ce masaniya ita ba mutashabihan hmm. sannan masani hmm. ana yawan maimaita shi ana yawan ne ta shi duk duniya ko littafin da ake ta karanta kuma qur'ani jiya yi sallar tarawih duk duniya har yakin da ake a fara tsino a yi sallar tarawih a majalis a ƙasa duk bala'in da ake da babban da ake jefa wannan ba a yi skifin sallar tarawih ko ƙwara ba ana na ana yi limamin ya yarda shi ne yake da alwalarsa bom ya fado ya shahada yana sallah ladan ya yarda babu sun yarda me yake karantawa alqur'ani in ka je ingila masallaci dubu nawa aka tara yi me aka karanta qur'ani in ka je Amerika, duk kasashen yuro ka zagaya je australia can ƙarshen duniya a jiya na an yi tarawih a karanta qur'ani je canada zo afirka zagaya ba zai tsaye har ka faɗo najeriya wani littafi ne ake karanta shi haka a duniya duk duniya ake karanta shi ake maimaita shi ai karanta a sallar asuba ayi a azhar ayi a la'asar ayi a magriba ayi a isha Obasanjo ya yi babban zaburari a Ogun alabaradar kuma sai gina katafarar masallacin juma'a ya gina gidan ba ai kuma yaran ne ba musulmi ba ne ya gina gidan ba sannan ya gina makaranta islamiyya ya ce makarantar kuma ƙur'ani yake so a karantar da harshen larabci ya gayyaci mutane daga ko'ina ya gayyaci musulmai su je Abu da masallaci mu ma ya rubuto mana officially da signature na shi yana gayyata ofis ofisin shugaban kungiya na ƙasa a halarci da masallaci sai da aka shugaba da girma muka ci jama'a da dama sun zo daga arewa da sarakuna saboda ba wai gina masallacin ake kallo ba me ake kallo masallacin da kuma wurin da masallacin yake daidai mai jawabi sai sai lokacin da ya gina masallaci waɗanda ba musulmai ba sun yi ta mamakin me yasa ya gina masallaci a wurin ya kamata ya gina coci kawai ya ce abin da ya sa gina masallaci saboda wannan labirari ne yadda ake zuwa research musulmi yana zuwa kirista yana zuwa bai kamata musulmi ya zo bai sami inda zai yi ibada ba yace shi musulmi ko tafiya yake a kan hanya yana tuka tirela sai tirela ta baci a nan inda ta baci lokacin sallah ya yi, ba zai je nemo barkarai da ba yace sai ya wala. ya samu ko da kwari ne shi guda ya sallah saboda yadda musulmi da ke sallah da muhimmanci yace saboda haka dole duk inda musulmi zai zo a samu mashi masallaci da zai yi sallah sai ce to amma abin da ya ba waɗanda ba musulmi ba mamaki shi ne sai ya gina masallacin sai ya gina gidan nema amma da ya gina coci bai gina gidan fasto ba ya ce abin da ya sa gina wa musulmi gidan nema shi ne su musulmi na farko dai sau biyar ake sallah a rana daya ya ce mun kuma kiristoci sau daya ake zuwa a sati ya ce to ka zan da zuwa sau daya sati bai da bukatar sai yana kusa da da coci amma wanda yake zuwa sau biyar a sallah ai dole wanda zai jagoranci sallar na a saba masa gida inda zai zauna kusa da masallaci. domin ya fito da sa'a asuba ya fito da rana ya fito da maraice ya fito a magariba ya fito a isha hmm. ce dalilin na biyu shine su musulmai lokacin sallar su is organized ba san da kaga dama za ka ba in an ce morning prayer akwai accurate time da a wannan time ake so a yi ta in an ce a zahar akwai time din da shi ake so a yi ba a so a wuce haka la'asar haka magariba haka isha ba wai liman da zai zaɓi sanda ya gada dama babu wanda ya sa masa ka'ida amma shi musulmi a littafin sai aka rubuta masa karfe kaza ake so a yi tayin kaza sai da ka sai samu agogo sai aura da wannan tayar ɗin sai ga karfe nawa zai zama a tayar ɗin shi dole zai yi sallah ya ce to kaga idan gidan liman da nesa da masallaci gobe ka yi abin da ya sauƙaƙa ya ce to shi musulmi ba zai yi wannan ta zaɓe shi ba ga original kofin shi na larabci dole kuma san larabci yadda zai iya karanta larabci ya fahimci shi kai tsaye sai ce ya fahimci duk inda ka ga ana rigima da musulmi ko an ce musulmi ya tada hankali idan ka kalli musulmi za ka ba wanda ya karatun musulunci daga original text na da tattafan musulunci ba ne wani ne masa fasara wajen fasara ya batar da shi amma idan zai yi aiki da original text da aka saukar wa annabi shi wanda kuma akwai available copies na original text din nan hmm. yace ya fi kowa zama mutumin kirki a duniya uba sun yake wannan magana muna ta sai da fahimci akwai ne wa wanda ya fi su fahimtar musulunci Allah bai azurta shi da musulunta ba don wannan karatu ba ko da ne ya fahimce shi ba Allah sa musulunta shin balalar da aka kira shi jawabi ya karba telefon Allah ya ma abin da ka fara da wallahi shi ya fara faɗa ya ce jama'a abin da zan fara faɗa shi ne ina addu'a ku ce amin Allah ya sa uba su ji kami ya mutu ya musulunta ya karbi kalmar shahada Allahu akbar abin da shugaba fara buɗe jawabinsa da shi kenan alafin na ilori da ya nuna yin jami shi ba sai da yi nuna da shugaba ya faɗa ya ce abin da man na jibi ya faɗa ni ma ina ƙara yin addu'a Allah ya sa uba su biyu musulunta kenan mu littafin mu da addinin mu in kaga ana rikici da mutum bai fahimce shi ba ne. Hmm. shi yasa Allah madaukakin sarki ce kitaban mutashabihan masani hmm. aka sifanta shi da ahsanul hadis hmm. sannan aka ce kitabar. rubutaccen littafi ne ha hmm. mutashabihan sashin sai kuma da sashi masani kuma wanda ake yawan maimaitawa a duk qur'ani kuma babu surar da ake maimaitawa kamar suratul fatiha shi yasa Allah ya kira da asabul masani yace wala qad wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah yace wala qad hakika atainaka mun baka wata babbar kyauta da muka ba ta yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an wasu ayoyi guda bakwai min al-masani wanda ake yawan maimaita su wasu ayoyi guda bakwai ne ake yawan maimaitawa suratul fatiha ayoyin ta bakwai ne duk sallar da za a yi sai an maimaita la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab na'am sallah ce ta kashe irin min junubil ladina yakshawna rabbahum fatu da suke jin tsoron ubangiji su idan ana karanta alqur'ani mai girma wato sai ka ji ita kanta wato fatarka tana da shi ne ta kashe irin na'am ba ka kwakwalwar ka kare take responding ba ba zuciyar ka kare take shi sa shi qur'ani ba ta kunne ta ke shiga ba ah. bayan ya shiga ta kunne yana shiga ta kofofin jiki Allahu akbar duk inda kofar gashi take da jikin ka yana shiga ta wuri shi yasa ana karanta alqur'ani mai girman lokaci sai ka gagara sanin a sama kake ko a ƙasa kake wallahi alamar ma zai zo yana karanta alqur'ani mai girma ko wani cikin alamar gwamnatin mu ya ɗauko qur'ani yana karantawa ka haddace abin da yake karantawa ka karanta baka san sau ba amma sai ka ji kamar baka taɓa jin qur'ani ba sai a nan ta kashe irin min al-mulul ladina yashawna rabbahum kenan Allah ya tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah daga nan da zukatan nasu da fatun jikin nasu duka za su yi laushi su barke su koma zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki Allah ya ce zalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah zalika hudallah wannan shari'a ce ta Allah madaukakin sarki yahdi bihi man yasha min ibadi yahdi bihi man yasha yana shirye da wanda ya so da wannan shari'a sai Allah ya ce wa yudlilillahu fama lahu min had wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi inda za ka karanta Qur'ani nan baka gane ka shirye ba to alama na nuna babu wanda zai iya shirye da kai ya Allah ka shirye da mu da Al-Qur'ani mai girma amin Allah mun gode maka da ka babu Al-Qur'ani mai girma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta